na waye ji musulmi makiyayi ya kun bayan musulunci ya sako yadda wiwaye ya ke musulunci wani ko wani goyi ba wabo gan ibe tun ye gbai na ji zawangi gungata shetan na ya lawu tsaye bai ji ba maji tsaye bai ji ba da gai tsaye bai ji ba le kenda da manyan hikima ji gana aga iza ajiba almaru birayi fakad tamma khasaratu zangi de bele ga yen uga gegan uga majin gan ban be yen yen zan don doja aga uga din gbabi wi ma sara na zan na jina gumi ani yinan nan ya ga baza nye nye to ko na shi soji e to ko na ji gani nye to na na na bi alfurma so ne tsana na dene nga iga ya ka to yin nan na te uga ba ci na e sun yi ci ginda tafsiru suratul qasas wayo min mandaji saran yahe na ye ni Gamin lakatun la katun nugon ya za su mashe ebo na kanu so shuga ya sobe alkhairi amma dai ke wo lafiya ga dabo wa ya lugwa amma ka lafiya dabo a kabo ya ga ya jiki yo ga lugwa ba ba su koya fe mawunci ile ba do ya yi to to so ya tsanna su ku ga kai cici ma ngala yi je kara ya zando ciji ma ngalwa yi kaza ndo ya ci tun tunna je ma e bai bare tutu so kami na shi ga kemi na eh, ya Allah be ma kayan ma. alkhairu mun ci ko dabo mun da nan ba duwa ya mai bo mu de ka fu gaga dini na aduwa gumi o ma ile aduwa na gima da masu ko ga aduwa o jin jina wai wa gujina to idana to pata ya shi da litafin na da bai ba babun fi mufsidati sawm yɛkɔ dana wɔn akpɛ gasi yɛ ayi gageti ne kpe bani ya le yi ma wo nye ne se nya zu nye zane efi azu na manga amofisidaatu nye ne se nya zu na li se ya ne azu ndiw alula de ne enyiw na ko sallah de ne enyiw na ko hajji de ne enyiw na ataato tawhidiya de ne luya na. nya cingaga to azu nyo so de ne nyu na ce manga kanga gan ma daga nan da ne je nyu na ya jibu wa je tile ala al muslimi ya zana kwa tuta so kuna an ya arifa na wa kiuna kibe kiyan da uzaifa uh, tubuni yamani nga sahabe ji na yin shi wuce gashi ba na muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gawa mu aga na mi to ma ja salatu nan don da ta cikin mun ta yi bokun wana adaga waye to annabi wa sallallahu alaihi wasallam ja na wala ya na wa ya aba duwa ba nan te ga da jige ga annabi ga eh, eh, ya alkhairi ki ya alkhairi kazo ki ya alkhairi kazo nye ŋun na ŋun ye gbiw na ŋun adi ŋun fɛ gbiw ŋa ke ye seere o ke ye seere o ke ye gɔn ke ye gɔn e na ŋun ga ye ŋun fɛ ŋun ye ate kendo adada ŋun ti bi tiw na ŋun ma ade kendo ŋun adada ya aba yi ŋun ade ŋun tun yaana ŋun ga ma ŋa to yajibu ala le muslimi anya yaɣari fa ŋun a je ti le ta ti zana gbana ŋun a ya kara ye musulunci laani na. na makaula lawa dinu gana na wa wa ke na je nyazun na onga ye ke ci dole ganci le tajannaba ha ebu de bulu tawtubi wi wa ya hazara ha, minha min ubi ye unchi ji. le anna tuftiru sayima wa nyazu hazun kechi ene je gagawda dana wa tufsidu siyama wa alayhi eti uga ba mutu azun yi zane fi azun na nyau man ga wa hazi le muftiratu nyana na na je ba azun ya azun fe china udokun guguri unji to danya mina na ji to ba o ogana dana ganzwa aljima'u na ne gaza wangi jidiya abin da randun da kenna ma ya biciu ọmọ nga abichin na wagan gwawo nga ye ba ibe azu yi mi ibe azu yi awo shawa do je gidi tsaman ala sun da zo gwaji aga wen enyi wen yi azu yangi churo e giugi a ma nu ude be zaneji nu ude be bagi nu uma de be zaki aga to ebe utsami nu be yi mi wi yi mi mu utsami nu be ebe wi yana la la ganna be na e ji dabo na aji ashido ya ba ke ba be yimi na ke mana ke kish na ke pata ne e so gbi we gan yi wala ke ya be ne ya tinna na so be ne manga fa mata jama asaimu kami ndondo na bagi o inza gi o aka da boke ba e tin sun na zo gona batala siyamu azunye imi anya azunye ba manyi azụnye ime anyị azụnye eba ma anyị sannan ka dawo zalika yawu yawmin lazi jama'a afi azun e azun ye e na ci to ke ba be mi wi dana ga azun wuci ga ji jibo alai ma ka do ayi al kafaratu wu ga azun nin na zo e wu ke ba be mi wi dana ma ga kafara ji bana wato sa mini amma eh, to kya ganyen lokaci ni wọn sun ganyen lokaci dan yi dibe wani tu ai eh, tiri in eh, wanko aji nimi ne guki bo nimi ne guta nye mafare baga ke ba da mimi gide so azun yi umma bata baba e kaucewo a gan nga kafara ji yana kan waga wala waje kafara na waga na waza be do sai kawo media ai ti kora ka ba wa wuji wala won lugwagi ba ni na ga wuji da ba ebe na ne ko ne da ce wuji na ai ko wuci ya ba nga ye ku ne go ita din ne ona aneji aga be gi kuna aneji ga kuna aga gwasun aje wuji fi gwabo alaya da kun o alatɔre awo asatu yemi da awo baagya ayo e yinzagya ayo e natie kwanyin lamu yɛ gidi rɔkɔba kawu de wu zia awo lamu yɛ gidi mata ha ko mu de na nga gi kini gi ba wu zi wo na wu de wo na wu zi wo na ke misali na a gan gbarufu na gbani. wani kami ne kun wuji na be boji wangi nu dene aga wula da azu ko wuji 100,000 aga to daga na de wuji ana wala 100,000 eh je ka shitun shitun eda gutun e, eda gutun wala gikini gibayan eh e, je ka shitun shitun eda gukin nga 100,000 ya dubu dari wala gikini gibayan kibo wala gikini gibayan wuji na nan ebe na wadda wuji na kuma ga masala yan gina gyo da na emi abode na kanwula da a wula na sadeke emi amalo amma ba gi ko ganu lagwasu gawa na wanda ka gafe sadeke wuce ha oke aga agwa aga dubu dari wọn ma gye gbata hɛn zane kye ba bɛn yi gidi etu a yi na ndawo hɛn ɛwɔ dana dana da awɔ gbata yi mi we ɛbɔ na kii mu na aga ala si yi na a zɛn we awɔ gbata yi mi wɔde wɔn na wɔde si tunda kutu a step two. step 2 babon na falai ya yi su masha'arai ni mutatabi'ai wa fiyazin ya sa gubu lami wuyi do shi ga de shi ba 40 da wannan wacce ganga ina fa sai sun la shi ba na gya bada ya 1 ayi cha ek chau afa le jan le la ogu cha su ga gumi wa nan aje oga da bai jan le la lo wa na kinda ọmọ àdáná yẹn dán síbẹ̀ lọ síbẹ̀ sí gàba ọgá àlùlá tí asẹ́wọ̀n ló gún mi máa ń yìgá ohun dẹ́mi ní ẹ̀nà ìwádìí bí àlọ́ ọgá yìí gan àlefáwúro ẹ̀bà máa ń yẹ sẹ̀rẹ̀ àyìnbó àlefáwúro ń dídà gágá wa hmm, wọ́n gún ìtsà wọn ló gún mi láti ká máa ń kọ́ yẹn yìgá yìí o wọ́n lè fáwúro àgùdẹ́mi ní ẹ̀yẹn wádìí bí yẹn àlùlá o fásitì àlùgá ń tiẹ̀ ọgá àlùlá tí àbànà ó náà wọ́n sai aga bai da dalili na alawa gumi wani ke nuna wai jan lola bebe yi na shi ya o mande zan da to ya wai ga dole o da ba na wa da wani wani okay man ga fa ilam ya siya ni mutatabi'ain na kabo wa fi azun yi tsogu ba mi yi gajiwa da kyar wasu be fi tsanni na shi tsohon yi dana yàlla yẹ kadir alazali kali usuri shar'i wunde kagbɔ anu nga ati azu nye tɔgu ba mi tu dozi na ebo ezo na be sharia maje da be ezo ŋutsi na wunda step three fale an yuti ma sittina miskina wala shita wa ye misali kendo ija abu dana ala za aliya geti ya abu bayan abu afi aba afi a rejista ne wa bayan ebo cin su tan ega kemi bandondo yinama ebe kemi emi yibo eze na odalo na wa delada amani ganyi za kija re bona da kukinki mbo ikawo e yo o chiga gba ko wala da mi za chicha za ne ya yibo e kija gi we e kawo ni mi ja ke we e ba ye gi ba ja gi ne jide mi ane za tikereji we kawo ebe o so ma bi tita je kai je na wa ku be yuna ogada ndị ji kafara gwoji egega anyị gashi nwaanyị a so ị gaghị ya jeba na ba gi ji ka tuma so na ona amma wa ya ji uje abo be shi kafa kwanu gwegi ah ga fi guba wa yi ba wada wannan ko an cin nan sana ya kenele ayu an cin nan sana ya kenele ayu ala zaini zaini na kugi guni gutsu ben aya ji ma wata kila wanda da mun da kabba wanda da ga ya shisha ngo mafau okay waya za shi ta yongi e boye magi tukda jin na ode wona le kulli miskini nisfu sa tala kan dondo ala gafi sawayu iji kima ma gafi so sawu bi kpanu yadda na ila dan ba nan yi gafi nati mina to amil ma kuli fil baladi mu yan gici ne gijo na in gici ne gijo aba na ga launci be ga ga ji kafara maka waya wa ya gya a ci ga ni ni da wana mina ne janya sunna number 2 inzalul maniyyi ni ya duje mani ko ma cicijin daga fito jikin bisa babi takbili aw lamsi aw istimnai au takararin nazari fa idza asala shay'un min zalika fasada sawmu wa alayhi al-qada'u fa katbi manga zandon do ga kisimi mani shatin ya baki shin no ko mu mai mi we mani shatin ya na ko boye boye man no ko ma bagi on so jin bagi bu foro hari kendo wen wa mawa be yimi wina mane cha zuji ko utsoni da gide ken uji tita ci un foroji mani ci tiyana au takarari nazari ko ye pabana ka ci ban da gi kendo wen du fideona mani ci to bubu atiya manga abe ka ga be de nimi ne ne gabe da na na mu cha di faruwa fasada so mu azun yayi azun yaji kiyo azun yayi wala ile kada fakat azun wa ga kawanyo biduni kafara wa wa jinin nimi ni guta ne gabe da ne ba nayo liana al kafarata ebo yana ga kafara na taqtassum bil jima'i ala un lata bake ne bake be yimi na manga bout والنائم إذا احتلم إذا قال له شنانا قام بيمين ويكبا بدوجي ko shetan zugi za shi beci ya gboro fa nzala mani ya ci azu na kumbo fala ala yau ga ne na azu yi wuje yin na yau azu yi wangi ya wọ́n gẹ̀gẹ́ ko kàmọ́ bó ṣe táyẹn ń ṣẹ́gun lọ. àlẹ́ rà bẹ́ẹ̀ náà èyí lélẹ̀ ìmọ̀tò fáwọn aṣèbẹ̀wò ètò ọgbà yìí wọ́n gá bẹ́ sálà yìí tó yẹ wọ́n náà wọ́n gá yà jíjì lọ́mọ káńtà náà wà dà wá wá lákó yẹnu lé lé wọn náà gàṣíkẹ́ ọkà jù kàmá náà. ṣètàn dé kágbó yà wọ́n. lakin yaji ba lai iktisar min al janaba amma wa ya tile ta ci da nan nan ne gide to azun nan ga saji ga nu fuci ci ka bai babe na yo menene ya zun ne ta ci al akalu aw shirbu muta'ammidan wace ka gide to azun yi ko wace ka fine fine gide to azun yi azun yayi kaga azun ga amma man shiga waje ka fara na na ra'ayi na tiye gana kinjo yadda ji faruwa lokaci a nan biya hukunci wuce wuce ya karara da yake dana da sun da sunan jimagan na yana amma a bi imamu na malik waga cika yankin gida ya yi maga azun ni wuce gawa maga ka fara je bana yin ya azun gaiwa wadda azun yi wadda azun ji kiyo wadda azun yi amma mani akala wa shariba na siya amma daga na azun ya ji woro na wa mefe ta ton wa'ana wa fi litaniya wa fi alamiya daga yan nasiya ndoji sannu ta ne ji damini da na yi ko jiye na uku ulai ka kala na mi na ne jani ne ale ne gbiari be na gina a e ba ga ta ne tuki ne ngelo wan le finie wan la gi wan le wo wan la gi wan san gi tsa ji jen so ma de muhammed adam ulai ka kala na ami so ko bal hum adallu an na ne ke ke bu ga dabba ga dabba ke so ichwe ba ne ya shi kana ga da sagi ke wa jijina mai da jimi so ichi mi ba ne kamilo mi an kalu ga an ne ke so ichwe wakiwa agakiwa alona si bambɔ adzona gawo ene sakpayɔ ewo ole ka sunu ya suna wa nyɛ o ene na gana ya tu kpata na ole suna wa nyɛ ayi ibe wa lolo gboro de ayi <laughs> be la nyɛ la pe yi ma de be ene gbangba de keŋ ebe asi na ati be lewo yi mi. àjíwọ̀ ń gbọ̀wé lóbi ayé na ce ama mani akala wa shariba na siya zaga be giye gidi na ko mu fe fici gidina, na amma wa bata yabo na azun yi woro na fa ina zaka la yu asiru ana siyami azun yi jendo afila dis ade gane ya gagu ga wa kuna nabi sallallahu alaihi wasallam gana a ci gan tani ga da ba ta wani gici gi gide su azun yi na eh mu ci ulo be azun yi mu so koyi mu je so koyi mu fim fali utin ma sau ma mu abu anyị man ga wani ma yuftiru sa'i mas isa lulmai wa nawi lal jawfi min tariqi al anfi wa huwa ma yusamma bis su'uti nyandondo ne da boke ba be yigi na ncha e yigi ga da zugi na ko tombi na mazun yi eh undalo ko ba ndo chi eh unda unda azun yi kullu zalika yufsidu sawma nati manga wa akhazu al mutagazzi an tariqil warid wa hakunu dami hisaid ya chinga ganuwa na aja lada na kanta na da kami na nuwa eda zada na na na nuwa na na lada na da na ebe uga na ma to na uje mi uda uje ya luda uje luda na azin ebe na nuwa na giba kibo ejo giba kibo nuwa nati eh ngama nga kullu zalika yufsidu sawmahu patan ne jazu nyazu mfechinyi liannahu mugazziyatu lahu mugiki ni gibayen gice oyo wa min zalika aidan ademi ne ne nyazu ngabe na ngayi ekina eh keyin won azun fecha jiminiu ekin na ma ude aga ujiza egi bayan gicho manga wazalika to soma ifsidu siyama wa nyazo amal ebe gairu limugazziyati ekina tuzana eshona ko e paona amala aman don do dabo yekini gi egi bayan gichi bwana kawai ne bacci bi ugu na kan maje na. manga fayan bagi li sa'imi aidan wa gwayin ya zane bi azuhi na kati lebe biya an yata an yata janniba ha wulu tiya muhafazatan an sawmi kuma ala sawmi ebu la kan yu da azuhi na ibo ga ya nabi na ga dama yuri buka la mala yuri buka na wayo wayu akhiru a doctor gan kabo ga tun ekin ne la yin ko igidi mo wo ga tun lo zu yin wa la uzuri bi aga ole ekin no pa to da no zu amma doctor gan no doubt three times a day kanga eh kai won fever lo ko mo typhoid lo aga ole tun ebo ege malam la ibnu abbas na wen gagayen dondo na nyazu na de bo wen felo ni yun je ne fe ni mbo jide na to suma wa fe de bo ni wun yen na ala ga yen egi un ta ti wona egi ni wa ki si de lo jo amma wa ga ke abi wun ken do man ji gadana un je ga amma un ga da je na kike ya wa bi wun ga tsari lan lo rayuwa wona aji umanya zunya ebo darasin doci ya fita laji su wuce biyar bayi ne ke malam ya yaji na mai yaji gaga fiya wa waza amma har bayi na ala ga yi ga aliyu ya around 1975 ida guso kanga man doci dabo kanga tiye saran fiye wazi bi mi sun gabo yi wa hadisin wuce nga hefuzu ru'i awla min hefuzu dini sai tsane wa tsara yi na kamin raye da tigbin shi na da muhimmanci addini ogan addini na wa ci gaba bai har raya gitina ici ji misali a yadda giga ganne wanda bai ji na fila ta wa ma gi ci ci ce bana wani koyi za da fitina na amma goga keci na ke da shi goga na ci abu da nun da bakin e gi ce ko ga wa da she goga ga na da mai Allah ka baro jani na nga yayun a afiyo yayun ya dabo aga goga ji ha ci ma wadda wala gin na kan alakayen ya na waya da gogan na wani de muhimmanci addini gan na fila na wafe loye gboro kai kawai to sallah wajibi ma da makadu je kwan ye ga ebe da kwana na tie to amar be yi ne e gan na ken do agun da na wa e gbomi be ya mai le bana kau bana ya ime ga ku ta ba ya na ye okay manga ama ikhraju dami kalili ama okay number 4 ikhraju dami zuzu jiya min badani daga naka ciba bi hijamati aw fasli aw sahabi dami li yatabarra bi li is'afi maridi fa yuftiru zalika kulli wayo ku kafo ko wayo da fiye ji fi zoji gbogbogboi ko ma wala ego ya digya ebo ala fiye wuce ya zane wa guga tuna wọn yi ba jigijigi sa'afu to yi madana mala ya ke ya be eh ambulance to yi ko eh zane je ji aid eh, group jina. na a shiga aga de gya fa ba nuga ba soko wa yin jina ga ga gwana aga de gya ndondo da group na jide na a yi za shi fa yin wodo o ya e to azun ya ga gya to zo la azun ya oba e ba ne doctor aga ga wodo fimilik to awon ji miliki nana waya fida na ba azun ya tuto na to gya na da na wa azun ya oba wa yo azun ga ba zo la azun ya oga so ya ce ma ya wala da na dokuna na tiye eh ama ikraju da mai kwalili amma dudujin ya gyana gashi gyana kan ladin yustakharaju li tahlili ke gyana da ba cinwale da ibi ci si dabo kashi fiba yau kashi malaria yau e gya wuce na to dujin daga yadda yana ai ba test na a wuce lazun jiyan duwa eboga oga de testi alowolowo nwanyi amaghị ga egya ya oga gya ya kabo aga aga o fimiliki ma azụnye aba na tie okay lemo number 5 ومن المفترات التقيؤ ويوان na نو واتش عتونا wọn ngi tsi dza se gbako gbako nina ko se eye dze ne ngi ke fafa eye e lo zu na ŋun de kue kan gba titi kuta eye fia eye diɛ fafa dze ebo me ebo egua kan me boa iba da sa ŋun tso ye o woga dzi gu wa efi e kwan kwan kwan zu kuta mi wa wo me tsi le de esu ala dze lomi ma. wotu aleke no wa wɔmɔ ne aleke no wa sanaka ne ɛdiɛ e na wo gipa gba ko gbɛɛ yin na nga ke lato elele elele la zibe oni mɔ tsile de nga yi di aye be gaga wa ya ya mɔ tsile de kpe ba ne be ne wo fi na aa nati abe ke zaka wa tutun sa tun gide so azun yin na. faza yuftiru bi azun fece azun yi wuyi diwi amma iza ghalaba wuli kai'u amma wai tutu be zan zake u ba ton nye gbaci dagwa ne ki shikenan amma ya gbai sauna yana mafini mu ne ga wati an to shi pagwa da mi uci tun nga azun ga na <coughs> okay number five wa min al muftirat eh ebo hadisi na muhammad sallallahu alaihi wasallam na gan manzara zara wuli kai falaisa alaihi qada'u eh, wa man ka wa amidan fali yaqdi dana tutun ga be zake ucha tuna wa ga azunya amma daga wa tutun wa uchi tuna ulazun ga. na ce ok man yala na shabe gwawa yan bagi an yi ta jannaba a sayimu al'iktihala wa mu dawa mata al'aini bi farati, awu na awuyi wakta siyami muhafazatan ala siyami na yau a Gaza na ife azun na wa guyi na wuga ake ya bedi da ya tozali igide su azun yi n'a da tɔzan lima ebe na yi wani na san daga ye ya fi bere wo wa ma oga be ci gbe ya ci da yi gidi lokacin ya zunyi ebo kibo muhafazatan ala siyami ebo ya twa ya zun ya zun fece amuga da je dole ka o ci ci gbedaya wa fe be gumba a cinda azuma jiyan dɔ wɔn yewo manga yana jaji da ya ga wajen yau kana azun labiya na amma yawa ga waga ga jima azun ga dabo na wadana wala yubaliki fil madmada wala istinshaqa ga da jan la ga ga mi tumu ma ga ga no diloye ma ne anda urubana e bona wa ejina zahaba limawu ila e, e, ila jawfi nu abe gwami sunga ko goye ga da bibo ba kona wani bai ga nabi sallallahu alaihi wasallam mai gaga wa baligi fil istinshaqa illa an takuna maza sa'ima oga bi atumi tumi sarai o oga bi inu olo etinu olo ni e ni sarai onde tsano abe gbaragada ni kinna na tiye ka gade wo yi bi azun yana mene ne ji wa tsanu nga ba ji faruwa ma azun yana walau tara ila haliki gubarun aw zubabun lam yu'athir ala siyami azun feci rungba ga be fiu mu sha ye ko emi shi da da ga da be ri ubon wa pala jana rungba dana ko mu gi kata ba nu lai lo yin go jina eh pala ga be wo ekuruji babo aga azun je ndo aga azun jihen do amuga ga yaji na ga ai kuru ta gwa shi bayan dai kuru na gwa kuru na da gubu ga ga ga ku na na ma unu go cho dola na go ga ai ai aga ya jula nga me ya be gilo ne to gibo gibo afe ga man ga ala keke ni ga ga o keke la na eh, <laughs> he boy kuru o yo shi bo e anyị. karai mana na ngi ne imani aja imani aja awu kabo wo dia daba ŋudze na wa yi na kasi ŋudze gan ŋudze gan daba wɔn ma ga ba sɔkɔ ayewo ebe ne zane dia ne sɔkɔ la bi ba ne wa ba ne dze ara amu ya wa ama sɔkɔ la dze ara amu ya wa ebo wo dia bo wo do wo ye anyi ewe ni gana sɔkɔ fa bi manga wo yejibu ala ala saimi to ganzo shi dana a cika yi ganso kuma lan ganzoshi waggan gwawa mai maggan gwawa sai za kuruji ko ma wa mitu na siya ne za kuruji ji tuwo na a ci ganyen nini mini eh, guta ta na gwana o ga mi wa yin gici papaw o ma yin gici lalomiya sai gidi galuwa da damuwa o ga mi wani wani wa fina daga lokaci alfajiri da kamina gidi alo na damuwa ma ya. amma a daina nuwu ganya nuwa na daina madu madan ganya yangi ci na amma jiwa funi ya amma na unli nuwa o ke shetan yi ngala iga kaka dan ti tsona wa to azun na na de muhimmanci sarai e na ya ni zuni makanta mu yo ne so ko na so ci pe makanta no ga musulmi ja ga ji katumbo ko ga gi jarabawa ko akiya so ko idan ni zani ga gi ba wani da wa ma kan don da ya ga gaunci bai to ba gi ji mai gaun by far ka e to aji ga ke wo ba yi ya gije to o aji yezu ba gija a ce ga mala ka shi ne an sha aji yezu ba gija ba me to na nya ne a chafe wa yan wani anyi ne ton tsopo go go na na me na ona mun le ga tun don do bia. wanda ji ndoci da kene wa dika ba make je ba me makkai na wa ma da ji keta tikin bana wa gan sallah ya foye ni jibo mu gikini sallah ya ya shi tu she tu ya rata be wani abu ina sallah foye ni sallah lokaci gusu makka wanda da nan ndoci na wa da lada gugurun nan eh ya dugba e ba bo e bo ga gano kene na we lo yi jiji na wanda gwa pa bi she we lo yi jiji wunde dubi shewe le njija male ya ya 2011 nga ilo to ile 2012 ba imalo ntatimba ifidana ko to ila bakauna ulala fi ube mm. amma da za la milo nga ga waya mi ga kuda ko banya ji ba so ya mu mi ga atiro ko yesa du jipa india mi sa àmọ́ àwọn ọ̀sàtì láyà wọ́n kọ́wọ́n tó sàkó yẹn bí ayé wọ́n máa wò gbò wọ́n láti wọ́n ó ṣe aláìdẹ́ láyé ń ṣe wọn káwọn àyèjà yà tó bó dídé ní àdé lónà náà wà dá àyèjà mí nàláwó be wọn àgbọn alára kí tó ayé ẹsẹ gáà là sàkó yẹn wọn so misali ba mbe ya ga ya ka ji tunanin ga ga mi go kama amma da wuda da mi tso, ha ci ga ni na ji ci gbe fini na ji mi fi ci won ci na wuda wuda ufiya ha ci ga so ku fa bi na'am yi gana so gana dana ila kali da be mini manga waye jibu ba wuba wai aci ya yo fassara ya jibu da ka kawai ji do aga na ga ji asara na roji na wo ma ken do aga na ji jo ga ile na ga oji na ji ya jibu da wannan ma wannan ayo ala sai ta na zane ta zunna ijiti na bu kazibi agbe ya be agagan agan. gamana na ngole ga e gan tsazwa ta be ada za mama chile da yi aka wanzo ne za tswa gamana zuna amma wada ga e go gasa kan wai to gaskiya wode bana na gan na ba to ba wa wale ya ci ga ni gan waye ri gamana na je ma gamana na zuna azun ya wani amma ban be ga ni ko yana ga wa na na wo da ya za na biya na wo ya boye so na dabi wi na malam majaidu ga so ko gan malam majaidu ga bi gan amma wa da ga malam majaidu gan o ga malam majaidu gan ga manan su mi ga gan ake abe gamane ake abe gosen ake abe gosen e ganda bana ji gamana du ji gosana game na madaba na fayin sun da shi gwasana nga a gama la masa yi gan ojo ogun hoto na nga gama la masa yi gan na ziya ga wuce ke su na gana na nga mi so ma wo nga la su gama na an san an ji kiyo an san azun yayi nuwe ne gutata na woza gan ganun ganuwo umeli nuwa amade gumbaye nye jiji ugatoje umeli amade kyabwa anabi mai ne unga da kila ma kala awa te aga gan da kila ma kala na ce wajibaci bai gan ganza ba ciwon ladamin ebe nun dabba ba ga obe e e e A to a gan lẹsẹ ládẹmi wọn òfin lu ọgá ṣe é mọ nànàmọ wọn yìí gángun náà wọn mọ ọgá pé gánwọn ebè mọ èyí ká ọgá wọn èyí wọn náà bè é náà wọn àjẹ zàwọn tì nga yìí zàwọn tì gánà yìí bàlọ́ náà nga yà lóbi ẹ̀ka ṣe station ṣe bọ̀ àlẹ́ kan ó dẹ̀ gẹ̀sìkì yà kàṣà à station mà ní ta ní bọ̀ náà wọ́n ayé yẹ̀ màṣí mọ́tò bá wà ní gẹ̀nẹ́ gẹ̀nẹ́ ebè shi wọlé ní sukùn. fe ganyen lo amma ne ga so ta zuma bo make gu ta ba nan fa mun cha wa ya ga karanan mun lai be daga laji na ga wa ma be wani na wa cin ke ya mun eh eh na ti wa shaka mi be mi bi e bi ame ke kamilo ce gaga toko kpata be ni ci waye gana wa gaza hankali ma an kina to na ji rujit da ya ji wai sara na to mine ya ga yayi na to ya ne shi tukwa ga a gamin gan yaye ce wona na ga gani ni mini gutan na gwana lamba ci be ne ba ta ni na azu yan ya ni da ta cikin wa a wala ala gaza da mewa yana ya ga to madabo wala gito ko yana wala ci fimu jileina nga o cinle e guki ga e pocho yin ga wa twa mi ne obe ya zin cha ulu je we yo e eh, e eh, utwan guki mai ga ga de zo ga bo guta nana nana nana o sha ga nna gwana ona ga da aljanna mun da kele ke ya o sha ga nna gwana hmm. wunde ake kona da wuce gagan gwaganci nan man bebe misalin wa wayin sabawu ahadu aga bebe zeni na kyawo makena wuce awo na kena gito ko awu shetama ko awo bimi man ga yana ga lauje je ya zane giwo to ko na ko na biwo mina fani ya kuli inni sa'imu mi bi azụ ni ebe o san tu ga bata gaga mi be ejena ga o je za na gi o to ko na da na batiri ada kin ka shon lo kin ya manga fa ina ba don nas ndo ka za wangi kabi yasulu alayhi tarku ta'ami wa sharabi wọn àlè èso yà wọn ga jimá wọn àlè èso yà wọn ga fímà daga na alifajiri labe e na da kamina yi gidi na n de kasi ata de o na na láàyè sùúrù àlẹ́yìn wọ́n fàyà wọn ẹ̀ẹ́n tẹ́rù kò máa ẹ̀dá dàwú mínàlẹ̀ àkàwálì wọlé àfọwálì àrùràdí á nyẹ́ ní jìmí sọ àgbà ẹ̀bẹ̀yìn náà ẹ̀ gànà bẹ́ẹ̀ ní jẹ́ ẹ̀yà àgbà ẹ̀bẹ̀yìn ẹ̀kyìn lẹ́nẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní jẹ́ ẹ̀wọ̀ àgbà ẹ̀bẹ̀yìn ẹ̀lánì bẹ́ẹ̀ bá náà bìkyí yà àgbà ẹ̀bẹ̀yìn ẹ̀lónì ń dé èzò yà mùsùlùmí gidi gan náà ń gbọ́ olùgbà ètò yìí náà. na wale ya zai bon na gabo gamba da kala badu salafi shi za kone shi gogan sahabe shi dauna a ga ayin a a wani siyami azun na fahimfe ga azun bata nan tarku tuami wa sharami ga gima ga fima azun na fagana dauna amma wale azun na zo ga azun na ye ngai kiyo nana ngai kibio nana ngai kibio nana waga kaina ga waga wana mai wo waga ye kaina ga waga cina mai cile waga misu kaina ga waga ga mai ga azun dawana ba ga ba ma azun da da manga wayale fa alal muslimi an yattaki la'a wọn á yẹ kpákátá tí mùsùlùmí náà wọn sọsọ ìṣú náà wọn yà káfọ òfin wọ èdú wòyí sẹ ẹ̀ẹ́rà azọ mẹtọrọ bì í wòfin owó fílì ètò ètò ìṣìyẹn wẹ̀ wọ́n tọ̀lá wa lẹ́yìn tẹ́gánwó ẹ̀ṣin wọlé ọmọ ẹ̀ṣin ẹ̀ṣin lẹ́bí ẹ̀ṣin ṣe liwia ìdí sọ̀kọ́ yẹn ẹ̀ṣin kúkí ẹ̀ ẹ̀ bá náà sọ̀kọ́ yẹn yẹn zà pa yẹn ṣe tó wọn ume so kaza ce nwanwa epa etachi nga kawa ma ga ndamini dudu ne yido sai shino epa na ni mi ga ga wuce awani ce ka tuna ga wa ma be sai shine yin za pa shi ji kiya no she so wani ga wa ma be sai shine so so kaza wuce nwanwa ne etachi fa sai ga eh okay eh baba oh na ga wo gwa ya ga ga ho sha sai ti me ti za ti le be do je ji ki ayo je ni ya ka wa ma je ya manga wala kulli hali kamin ndondo. fayu hafizu ala siyami musulmi wuda da ci tsaya zan yiwuyi mina lemon fusidati nye na je yiwuna wa lemon kiswati da ya je kela da azun ne liya kuna siyamu wuso yi ha e ba azun yan wuli giwu gaya na ge na na lokaci rubu embuto kweshambo mana osaya stopu manga yana goyi wa jigan cine da nini mini na da a ci gaza ko jife ya gbagwa ni wawo a ci ga za ko jife ji tuwo a ci ga za ko jife ji tuwo to kemi agbemi so kan gidana kemi adaye kan gidana kemi ada tukpa kangi dana aga kendo ada dana dana kami na woshi makanta ona alfurma ya makanta acce to ya masallaci e na wada bai ji sallah wa ba u ga da sallah ma yan ba o da za ne ji o gbata ci ga fi guba wa labe na wa me la sallah ji me ka fe fi guba na wa da be o ko wa be wa wa da go ba kami na wada sallah na ko eh eh amma ban be tunan ofisha ne daga mina wai cile na kunje sandoci mi sa e gendoci da ba ni da nyene me gane safi wo a wannan nufa ni boko yawo en do de bo en do de bo kwate ki wa to azin yawo tsana wace wala ga mi sun gwana ke wa to azin yawo tsana wace wala ga yayi gwana ke wa tɔ ni azun wa azun nye wo tɔ o tse wolo ga ki gba na o tse wolo ga tukpa gba na awo si fi mu tse azi pata nga aduwa ma ciji bayan da shi da shi o da su kwamun da o bɛ si o a eyi efi fi shi na a gawo. وينبغي للصائم وأغواز فتشي أن يشتغل بذكر الله nunga mini uga sumbe yetu yetu yetu na yega ga shagala mini undi shagala na naji nupia la arabci wake tada nunji to kencha nji kenya mwango ya mini uji kina an yashtagila nunga mini uga suna mini uji kina uga suna yau eh bi zikirillah eh tun yin sai ci ke manya ya kuta tilfari dana a shiga ɗaliban man gan alaika bi zikirillahi fi kulli halati falaisa bi ma dudu wala bi muwakkati man kondo ciyawa babon na to na layin jin na ne gai ba ya guki nini alayka bi zikrillahi fi kulli halati falaysa bima dudu wala bi muwakkati man ga laban ya tuna wato sokona e ga ne challenge ye kuna so kenan kashi to yin la'asar ko kuma ga su bajin zo ide to yin yi na yako

manya ya ku ta tilfari da gunde tuwa fetu su koya wunga ya e ba ma fala isa bi ma dudu wala bi muwakkati wa ma gaba kami ma gaba lokaci ma lokaci ka zama yetu su koya man ga waje zana yetu su koya na so ya e ci gaba bai yetu o so ya e sakan yau ga tuni mun ga lugwa o de ya fiye ma o hun fiye o ega ne challenge ye ye kona je oto man tena e bana de la ja ma ya nuzu ama ke de na yi bi ba china shi tun abe ke araka abe ade abe jimala idrisu nijar a ce yau yana ji mitu ya tu watila watil qur'ani wo ga kira maji zona kamina wai baka ka tun wo ma magba ibo ibado na wo tilawa kanga kamina wai ikin wala maja bo lo mo jina wo chi kira amma to sun kaga aga ya wala dama amma ibada na dela daga ibada kpata ito azun bo na wo ga ikatu qur'ano to ito na ji to azun yana wo ibada na annabi gan wuji wee jinwa zan che jiwa ama ebo wuwe na wee ewo jiji na ejinwu na laadawa ama kpata ịza na ejinwu ne ma mbe kuranu adịghị na jiwube na mini ba ada na adịa العالم العالم والمتعلم شريكان في الأجر العالم والمتعلم شريكان في الأجر كمن يجي ودانا to yi ne shi tukpa ne mai gana yi godo shi gani bala da ba doji tukpa da okoyi ngu ko jikini na nwe keto gado shi ok ba quran kama yi suratul kawthar ko suratul nasir nga sura ne shi gbagba ga ya ona gada ona ko fe gbawo inna a atoyina ogadashi oke da ogadashi oke da mun ji dole wala wuce daga bakaro ga daga nan ila amma na ga kuna janan go mamba ta tangi ne to ji ta tangi suratul lakausari qur'an ga buda sura ga mai to so suratul nasir qur'an ga yo sura ga mai to so a ci ga abin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ayyul ibadati afdalu ibada kici de lada kan annabi kan alhal almurtahal oga ifi gun achi oga ke agun da achi oga oga ifi gun achi ace ibi annabi ga wama alhalu almurtahal ke gungun ace ke chino oga an ya dariba hadisi mun shi bani ebo lokaci je wa kuya wode ga kuranu chadaga fatiha o sayi nasi woge itu nasi <coughs> woge uda wayo kayan e na lace cayi gishi katun iwu daga suratun nasi wani wale daga fatiha bai e cewa a cajin afu da jikin ebo na ayi wuce yi ba doshi na ebo na ayi yi ba doshi wa fami sun yi e gilo na waga ga da ayan doci suratul bakara kato so ga sun wa sun bai doshi wagan a ci gawo mula gaba kara be ci wanda ga ya ta ko abuja nan ni ga yin na sai cin ni ga wa ba qur'an ya twane ne a rasul sallallahu alaihi wasallam hadisi imam turmizi unga man istami' ila ayatin min kitabillahi kutiba lahu hasanatun mudha'afa وقالت الصحابة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة sahabai shiga zagawa annabi ga zagawa wa aya ni mini aya shi ya kurano na kendo ya caka tun suna akala da yi na kawai ibada na ci ga wajen wa de lada na dokun kwanci na sahabai ga oh zana wani da annabi ga e waman tala'a zai gabe gba na suku annabi ga yawa ce lada ga je fitila yunu ga ba gwafo na fitila da bwana wata fahimci yau mai sa nuru bai na aidi wa biya imanihin ko a cafe ga ga bushira ni ya ma e ita kai e wulu ya e ga patu ne mana na hanyi ga na ki kenda yaje misali babu yaje misali wuce a ce a ci wotsana mala ya dabo misali alkiyami e papati ke aljanna e kwabi dagan ganci ci ba na ji shari'a na nuwana patu na ci jahannama wati e fayin e, da fayin kici da magadojo <laughs> ẹ̀kpá bí dábò àdí sẹ̀ríyà àbò ní kẹjà kún wọ́n ti ọbọ̀ tó lè fọ́n pátí yìnbá tó yìnbá bọ̀ àlìjẹ́ ní yó ee kankankan ti dà ń yíyé bẹ́ẹ̀ zùmọ́nà sádi sẹ̀ríyà bá wọn adé tún àgàkpàndára ní ẹ̀dọ́ èmi ní yẹn lọ́nà tí kpọ́n wọ́n dododo yọ àwọn sitin yọ tán wọ́n láyé. ene yo ku bukata keza na lo kwara na o jati ta chon wa kekere kokoro kokoro na wallahi wani lokaci waya ba ma daga o ba fa wayo wale ya to ta ci gaga da matsayi na to yi kana da mi obona golu mun ci ga golu na da tun na sheria ya da ji un ji lefi ya ji ga ga lugwa ya lawo mi sun ya ke alawa wana ana o ogogo ba ga ga yi kana da mi na yi kan na o shi da mi ya ji na wuce ma ke go ga ga tu ci tun wuce a ga kici da na wuce ga yi kan aje wo be ne anu nganga mi lo kan e ga chayo e ga ne ye ka anu na ha ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wadannan malaika dana yawma yarawna lil malaikata ko la bushra et sadda bo afona wadannan malaika dana wala tafati saku bisaki

ntọ́ lọ àjì oúnjẹ má kà wọ́n lọ má kà ló jìjì yìí káyín àjì ló jìjì mọ́ yìí káyín o máa tún àlẹ́ ayé o máa tẹ́ ayé péré mhm. ṣáàgùn mi sùn ìbò àtún ẹ̀jẹ̀ bá dá o ẹ̀dàjẹ́ di sálàfi ara mi o sálà lókàtí ní ládàá kú tún ẹ̀dá ṣe tún mo má dábàá ìṣẹ̀dẹ̀ wá wọ́n kí á gúnlẹ̀ làwọn ń yí na ya ma shi na wa ma ni ga larba ga le <laughs> le waji kabara so kwanza mfan kafi usoje jigija saji betoshi tole kuna tole shina salaji goge kangani la da kutse da shi tafa ngwani akogun kemi ah unzur amfani bibiye da na tushin na shiga da nan yana malai tuwa na agbo tuwa na jike na gana gada nan ba na ya fauka ga kawai zu ne ya tuwa na ala ba shi shi na wuya ji efa ne yike ne de alufuru ma ŋutsi hã ŋu de wɔn de wɔn nye ne de bɔ a ne de tse ba sɔkɔ aduwa mi na etsɔ gu be gu ne fie ya nye wɔn na ko dzima ke kuta ne ba ne ma ne ta da ne ba wɔn wɔn adi se ŋutsi gba alahuma baariki lana fi sha'abani wa baligina ramadana eye de bɔ. annabi taba ba duwa laga su kwan mutum tsan do ci ban anya tsara mutu hanya yana mada bana gata nan ade ya ne ya kabe ba bon na ga laka tun na shi sha ya ye zo bayan tsan ndo zuwa na. wa ya ji ajin buyu jimbo ma zanu ga ya ji nan ma de be en e twa zu won e twa zu won e kan yen nan njo pata ma bandon na ji musulunci nan kashi wa gbon me mi okay kesa guruje la da zun ya ji kan yau aga odo kun be gba qur'an ka wa ma qur'an ba subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah allahu akbar shikenan annabi ga ga na ga ga na ga ga na nwe gana to annaba wannan shi zo ya mu kafin nwe ubena nga ye gana mi gambe da na amanga kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani sakilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ka dudo na to kalimar na jina tuna o gagba yanzu mi weto azun yin na welelele cho wo du kunu boje e ga na ka shwa e o ga yi hafi o ma shi kenan fe gba qur'an fe boje fe tunje fe tunje nye gasi bamba okay manga fakadi kana salaf za ko ne jigo gatsuwa na a afi iza su amaga ga jun wake ndo yin wadana jala su ade du fe ba sai bibo illa le masajida masallaci bo sahabe je yo bo sahabe je jiyo masallaci kawai masallaci ko makanta adde zane yi tiya abu ba na ko ga tiya wale ndo ya na kawai chile na wa ma we ndo na kawai na bi bo wa de ti e eh, ku baba no makanta a cikin wani wanda ban bene manye na manye gane an kali wanda ba zan dubuwa wa mace man la man banan da man da yanda cina ga chule na wa zuwa ni inda ke da bobiya mafawu sahabe ji aji afedu bai fedu jo jalasu fili masajidi aji afedu ji masallaci jo zanabani eh, eh, je hun so eci na wakalu a ga ya fedu ji masallaci jo na fazu sau e yi ebo nye yi to ngala ye fedu ji bibo masallaci jibo wala nagatabu ahada iga gina kaza yanin don domini ibo na dabo anama asa edufe shi masallaci wani kan zayin gan wani gwagwa kiyo wani gwagwa zayin gan na ti a rasulu sallallahu alaihi wasallam ga mallam ya da kaula zuri wal amala bi falesa lillahi hajatu fi an da to ama wa sharaba nga wa gawa gan aga gangwa wa nga ya zura da na gangan na wadiya wọn mọ kí ẹgbẹ́ bá ní gànà bọ́ zànà ẹyẹ gàyàwó náà wọ́n tẹ ẹgbẹ́ tó ń sọ́yà kóhun náà ẹyẹ wù gàdá náà àti gbogbo yòó ń jẹ́ àti àwọn pé àwọn tí wọ́n lága wà ayé gàn wọ́n ẹ mi la nnaga àlọ́pàá fiwe dá kí làmá kọ́ la. àgbà pé àgán àgán ẹgàn dẹ́bọ̀ náà jí gàn mọ́ náà kọ́ àgán àgán náà àgán abe kima woga sunna za na sagana yawo na bata na manya yi kima shiga woga yi ti shiga mana zuci yau woga saga na sayawo na yana wa kan to ba ga wani sunna za na sagana wani ya gaji wa ta to a fe be fe be be a be da zai ni mini ya zane e ga e be un be tubu na zane ugo ga be na wa bata ga di shi na lawa park wani wuje mu'allaku wani ya dagwaya wani ya gwashisha munda mini kaida manya hadisi yo yaji fahimta aga kawa luwe e aga ga kwa we to azun ya ga ga luwe ngi ci gwa ma jiyo ga lu ga ga luwe fi ci gwa ma fiyo e baga de bukata o yigidi lele o ciyu le fi dabo le fi dabo e bona ga wa lu aga ga kwa wana amma da ga ga ga gan lugwawo da ga la da ga yede alkhairi na mafi sanno na maga jewe ni da wannan hadis kebe na wannan ka gannana unga mai ya bayan wannan a rasul sallallahu alaihi wa sallama unga hadisi na gobe daga babu uraira anan ga as saima fil ibada kendo wode da azun yi ni da na lada da da sallo ne kaya wayo lada da ne gba alqur'anu ne kaya wayo e bo azun yo to na da mi wo bona asaimu fil ibada ina da baganci na malam ya ga tabu musliman aw yuzi kaga ne wala ga musulmi ne yace wada me gana ko ma wanyo ya gana waji zikiri so waji zikira wo gba qur'anu so wo gba qur'anu wo malaga za da mi wo gana wọn mọ lágbọ́ wọ́n yin zan gbà ìbádàbò ejọ́ ládàá ìbádàbò dán ọ̀gá yẹn nàdé insha allah a ti gọ́ àmà bá mbẹ́ kú bẹ́ wọ́n àyà yẹn lòó zàn adé kata zan ne yà jíjí zan kúta kó zan kún agún jíjí náà ne ládàá yẹn magariba yẹ yẹ ne ládàá yẹ tiẹ́ lé lele gàmánà. wa lelele kekere kokoro kokoro adena kayo na bana akala na so munhu ya ne ga gunji ji kawo nge ya ye na dan do mai be ka to yin na wo gba qur'anu wa mu magba adena kaye gaza ya na ya ye to mu ji gayi e da gafo be za yin gai ya ti aga ba gine ye ti alo gbanda fe do za gba ta na ne zai ta da masallaci shi ji nan ka ta so ku baye a dankale masallaci shi ne laje ya yaba fe gaya na lomi ana fe ce na gyana le fe waye na gyana a yi je kukuta wadda tu da da ka ga wani taya ni ma wa wa ni cha eh ya wa shi kota bu egoga goga ugawi eyajiga goga ugawi nupe agoga uganna nupe kwara yo ike yeni ye binya na jaji kan kwara nere oga nupe anna wala rike duwe dan na bana otun elo wanyi kada na gbeiro ke ode bo ke ode ki gagan na bo ana oga ana kube tun wa ki on fawe na da a asha elo wanyi da na da ya ba gbeiro wa wa za hanyi ike oci de keke kan nabo kima iri ke dere de da naji dere ya na uji ke atini ga maka fulana wa mato ne de ma to banti na we de de ne ashi bi da shi ni na ma wona ko kimi da uso ile so ko gadi ulaji jaje jikoni shi abuja le kana na zahawa za na waji fara bebi da na ya e ba man koyi babo e ba na o. hadisi abu huraira da wani hadisin na jima da su keba wanki yawai na yi gana a rasulu sallallahu alaihi wa wasallam muke da nabi hadisi anas ibn maliki hadisin ya anas ibn maliki nga bi sallallahu alaihi wa wasallam ga ma sama man zalla ya kulu luhuman nasi wadi za ne ta zunna abe ke waga te na kan za wangi shi we na lasta sa'i wadi ya zun kecha misali gadi misali be mi ma ke muallimu na wa jajali ga gane mi gara na lutuwa bana ga tu bana na kan de mi ga mi matin ga a ci ga an gi mai gogi jina daga o oh, man kunna eza ti be tiɲa gan elugu etsi ta gana tigi ma mɛ waga baba ŋdɔ tse mi lanji be do atsi afu nuɔ aba ma ata do aya wadzi sɔkɔ ayi ya sɔkɔ gan a yuhibu ahadukum an yakula la ama ta mayita ejaba ko sɔkɔ gan fakari tumu ya gaga wa ye gya to na wa ye gya ne kele gun tsa ye gan kele gun tsa ye gan o ma dabɔ ayi. madama wato wada na kamina wa gaza lada me gaza wuce madaba na na kan waye gida wana na te eh so ko fa be mina gahe ne so ko mun fa be na ji kami ci gbane mun fa be na wene aqulu ala qawli wa astaghfirullah li wa lakum nastaghfiru inna la wa ghafurun salamu alaykum